ya ah Allah ah Les gars, venez chercher vos motos, s'il vous plaît. Putain. Ah, C'est pas vrai. yakubu a tabaski yanzu motuna ga suna kana gani ba dubunne da dubunne na eh, yau kaga mutu ya sai moto yanzu sai ya kai kusan jika 500 kaga mutu ya sai sai ya sabon jika 500 amma bai da jika 30 wanga aji na biyu na jika talatin da duwane makin moto fisibilillahi jama'a ya kasa ta ci gaba in kun ga mutane sun ta neman kuɗi turai kuma kuce sun ta yi bara Eh? yaushe kasa da ci gaba kai ka hidda jika libya ka kaba nigeria ko kaba pakistan ko kaba india su can su gyara kasashen su amma kuma nan ga gwamnati ya ce ka sashi cikin duruwa jika abuna jika tun an mado jika talatin kai ka kai ka kiya eh? kai ka kiya shin tsammanin kuke yi duk kasashen garsun ka ci gaba sun ci gaba da da abin gana dole sai an biya lahu dole sai an biya patanti dole sai an biya kana da moto ko mota asira da sauransu duka sai an biya su waɗannan mutane ba su san gaskiya fi lai wanga aso na na ake cewa masu motuna an yi dalla dalla eh in kan jika 60 zaka biya jika 30 zaka biya da 120 zaka biya 60 domin nan mutane suke so kurum eh ya ka ce kuma kogiyar turai ta muna kwanta ku ce ina abin ake samu mina na ake samu mm, gaskiya eh mu duk inda gaskiya take muna nan ka magana in ba mu ɓanna kowa Nijar amma inda gaskiya take za mu haɗa eh gaskiya mun inda mun galata muka ganin alamunta to za mu gaye ta <laughs> abinda adda ruwa abinda a hakkin wanda ya Allah ya bai gisa ah, eh, ba aboki na dubo tuna mutane da wasa twitter ka da ah. hudu ko da daga bere sharshe for moto s'il vous plaît ko miliyan guda inan eh, ga ce ba iya bayan ka 30 ba ko ka 50 ba wannan babu gaskiya ce Eh, duk abin da ya shahirejen ruwa ne hakki na ya taya wanda ya rataya kai wuyan kai talaka to na gwamnati to ka biya kai eh kai kuma gwamnati kai ka biya musu bukatun su hakan gana eh wannan tabbat tabbat haka take insha Allah eh mu muna nan tare gaskiya Ibrahim Alhaji Adamu daga nan Libreville kuma magoyan PNDS tarayya